kai kai ya ne bako ne bako daga ina daga fan shekara garin wuta da injin fitila fan shekara eh in dai zaka bar sirikin nan naka a nan gidan to ka san da bi ya zo wannan tagoman kai na ɗaya kai na biyu kai na to in kai na hudun Allah da ya auna ka da ya kore ka. Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer, nobody can challenge this. It's I need time, nobody can challenge this. Let us start from where we stop last time, okay? Simplicity. Tafiyar wani Rushe rushewar wani dakawar wani ci. 1977 alhaji ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai ingila aka rasa wanda zai magana da saurin ingila baki da baki wanda ake ta ne mutu da wuta sai ni alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki da ita the reason why we are here hello mtn and glow nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau karkare na kaɗan wata babban tana gab da zuwa wani wani ah, ba ni ne oh. kai kai kai da diya mu da kuɗi ah, ah, ah. dole kai ne babba a kai ne babba ƙauye zai koma ya je in nemi mafita ajiye shekaru za mu yi gaba ɗaya gidan nan koma makaranta raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni daga ina na raka wani aljani kai nika ne bangon duniya to kwana da wuni kashe shi za a yi ga lala za a mai da shi kwana da wuni tashi zaki ki bada kuɗi ke burin burin makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi kwana da wuni zubba cikin mugun makirci ya wadata cikin taskar Allah baya fahimtar yaran wani ya fi shi iyawa kwana da wuni sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment ina kuma za ka da jaka wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani ma'udai zakka ce fitar ka taba ganin mutum ya yi mafarki a zahiri ya tashi ya karɓi abin ke baki kika ce kin yi mafarki in auri laure yo in dai haka ne kwa kawai nan muna asara da yawa kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a tallauce to shi ya jawo a mai da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi kwana da wuni labari shiryawa sir awwal uba kwakwatawa kwana da wuni ba ta umarni ahmad e dori ko da tsiya tsiya ni na sai da zan yi je in samu abin da nake so kwana da wuni watakila ma inda yawan rai har da jikoki to ba kya ganin yaran nan idan suna kaiwa da komowa ba za ki rika kallon cewar kina tuna ke ce silar mutuwar kakarsu ba ba zan taɓa wannan nadama mamala kwata-kwata ba zan yi nadama mutuwarta ba masha shi yasa na gaya maka malam gwara kawai matan nan kawai a min abin da za ta kawai sha yanzu ta kara gaba saboda ta sa ni a gaba ta hana ni sakat malam ban taɓa na dama akan ta wallahi to zan ɗauko miki maganin da zaki amfani da shi har wannan bukata ta biya amma akwai sharaɗai sharaɗai malam hmm. ina sauraron ka kowane iri ne ka gaya mini kuma zan yi To. sharaɗan ba wasu masu wahala ba ne illa dai kawai a zaki ka zaman to mai yi mata biyayya sau da ƙafa daga yau ɗin na baki wannan magani duk abin da kika san kina mata wanda ba na daidai ba ne ki daina ki koma kina kyautata mata ko a idanta ko a bayan idanta ko a gaban ɗanta ko a gaban 'yan uwanta ko a bayan idansu idan kina wannan kyautatawar maganin da zan baki idan kika je ke in kika ganshi shi za ki ga sinadari ne wanda ɗan adam yake amfani da shi a matsayin kamar siga to siga ne irin na aljanu eh, wanda su kan samu dan auta a cikinsu a kwakwalwar kanshi to in ta bushe a rana ita ce da yake eh, su yadda suke komai nasu fari ne fat to wannan shi za ki riga tsakura kina saba a abinci ko ki riga tsakura kina saba a abin sha kaɗan kaɗan kaɗan nan da nan in mai karancin kwana ce za ta mutu idan kuma tana da tsawon kwana ina tabbatar miki kina gama zuba wannan suga ma'ana wannan sinadarin da na baki na magani to za ta tafi lahira alhamdulillah malam to yanzu me ne abin sadaka a'a abin sadaka ba yanzu ba bari in shiga ɗauko miki shi wannan sinadari kina jina da kyau amma fa da sharaɗi bari in fito son wani Allah gare ka muke nema Allah ka biya mana bukata ina kike wato wannan magani yana da sharaɗi ki ja bakinki ki gum ki bar abin a zuciyarki daga ni sai ke sai Allah ran da dai kika bari wani ya san kin zo nan kin karɓi sinadarin kashe hajiya to babu shakka bukatar ki ba za ta biya ba ke ce za mutu shi kuma abin sadaka ba na buƙatar ki kamun komai na yi miki kawai don in taimake ki duk abin da Allah ya hore miki yarinya ki yi ƙoƙari ki je ki sadaka ni dai abin da zaki ki kamun ki kawo min kwanan sukari wato ainihin kwaya daya saboda za mu aika shi istanbul istanbul can wajen aljanu <laughs> Allah ya jagora Allah ya biya bukata a kula fa to mala na gode sosai Allah ya biya bukata malam dai kana gani ina zuwa ina zuwa mata shikenan ai rika takura kina wato ainihin watsa mata alhamdulillah Allah ya raba ni da da kin tsakura yi kokari ki watsa mata to malam a cikin abin da za ta sha ko abin da za ta ci to malam masha Allah sosai Allah dai ya biya bukata amin mm. Allah kuma ya rufa asiri Allah ya kiyaye mugu kan nagari ikon Allah zamani ya lalace kaga wannan bauyar Allah sirrikarta take so a kashi ita nan tunaninta ta zo wajen matsiyacin malami ko to alkur'an siga na baki wato ainihin siga na baki wanda da kin sa mata a koko zai dai ta ji zaki kina sawa a shayi na karasa kun kai miki daki dakin wa zaki kai abincin da tuntuni biki gama ba kina can kina shegen jagwalgwalen ki na siyasa yanzu yanzu sai yanzu da kika ga dama kika gama abincin za ki zo ki ce mun wai ga abinci na ko abincin ki zan ci in rasa wanda zan ci sai na ki jagwalgwalo bana na cin za ki dauke ko sai na yi fatali da ke da abincin tukunna an ƙi a haƙura na ƙin haƙurin ba zan haƙura ba aikin banza aikin wofi yaron nan ya auri yarinya ga ta nan asalin ta ka sani jinin ku daya amma ya kafe ya ce ba zai auri yarinya nan ba ya je kwaso ni ban ga abin burgewa a nan ba zancen mijin ke dawo tashi sha sha sha banda sha sha sha mace sakaran irin ki mijinka bai dawo ba ina kaga lokacin da za ka kwanta kai bacci baka jira ka jiya ya dawo gida ba to tashi mu wuce mu je wallahi ni ba ban san lokacin da ne ayo ina za ki san lokacin da kai bacci ɗan nan wannan gado mai laushi ai ba za ki san lokacin da kika yi bacci ba fita mu je waje ki je ki jira shi a falo wuce mu je sai kin jira shi ko karfe nawa zai kai bai dawo ba sai kin jira shi mu je mu je ke da bacci sai ya dawo ba da ki bacci yanzu ba me da me kika kai kai oh na da shi yasa fa in zaka yi aure ake so ka yi bincike ka san yarwa ka aure in saboda Allah da Annabi ki ji kicin dinki wani abu mai kika ajiye yar mugun abu kin ɓoye abinci kin ɓoye shi kar wani ya ci ko kar wani ya ci a samu lada ki duba ki ga wannan uban abinci kalli gida za ki kai to me amfanin ajiye shi ki ajiye abinci har ya rinka wari ga almajirai ga makauta mabukata ba za a ba su ba haba zainab me haka wannan wace irin hadama ce da zalama irin taki kika ajiye shi har yake wari ki duba ki ga kwanuka kalli wannan kotun na shekaran ne duba ki gani kalli kacca kacca kitin ki ki haka kika ga ana yi ne yar kazamai Allah ki daina duka na wallahi wannan duka sai ya ji mun ciwo au sharri zaki Allah ya sharri sharri zaki mu ki tara mun mutane ce nake kuka sai an daki mutun yake yi wannan ya kongara da na miki shine abin yin kuka so kike ki tara mun jama'a a ce dukan ki nake to kin san Allah in biki min shiru ba wallahi ni ne iya rufe kofar nan ce da ni da ke in naɗa miki shegen duka a cikin kicin din nan yo me abun kunya ne dan na da keki ni ba abun kunya bane a guri na in naɗa miki duka kuma ki fita ki faɗa in ƙaryata ki in ce ƙarya kike yi dan a matsayina na sulka kiwa zai ce zan da keki kazama banza kazama wofi da bata koyo abin arziki ba kin san Allah in na sake shigowa kicin ɗinki duk da na sake zuwa kicin din nan na zo na tarar da shi yanda na same shi haka ki kuka da kanki ki san abin da zan miki kazama dube ki da Allah da Annabi Na san kana na. Kuma ta hakkin aure babu abin da ka rage ni da shi. kawai sai dai wulakancin da mahaifiyarka take ma sai ina gudun kada gudun kyautata wa mahaifiyarka na rasa raina don wallahi ina ganin bakin cikin ta ne zai kashe ni a cikin gidan nan gwara kawai na haƙura na koma gidanmu sai fi sauƙi kar ki damu ki daina wannan magana ki sani shi zama aure haka ya gada wanda wasu auren ba ne suna waje za su yi ta ganin da sun yi aure kamar shi kina a ai da kai auren kuma ka shiga wata jarraba ce ta daban wacce take da rabo ita za ta jure duk jarrabar da Allah zai mata a ciki sai ta zauna da an wuce shi kenan amma ba kuma tun da ai ni ina son ki ina aure ki ina son ki kuma ke ma kin sani kuma ke ma kina so na to zama na kike yi saboda duk abin da zai zo sabanin daga gare ni to sai ki haƙuri musamman ma wanda ba ni ne zan miki ba sai ki haƙuri komai mai wucewa ne ta fata kin fahimce ni a wannan ba komai bane kika sa shi a zuciya sai ya sa ki asara mu dai yanzu mai ta gode wa Allah da burin mu ya cika ma ki haƙuri wannan ba komai kina tunanin zan mutu ko to lafiya ta kalaukin gandi da kaukau nake dan ni da ke za mu iya tsere da ke a nan gurin yanzu yanzu nan a tsakar gidan nan saboda lafiya ta kalau ba abin da ya dame ni kina wani kwakwantar da kai kina wani ya karfin jiki to lafiya kalau nake ke kina tunanin ke na kwanta ciwo ko zan mutu ki samu sakewa ki bararraje ki yi abin da ke so a cikin gida shi kenan ɗaya ya zama naki sai abin da kika ga dama haka kawai muna zaune zaman mu lafiya yaron nan ga yar uwar shi jinin shi ya aure ta ya aure ta bayan da ban yi ba ya ki auren ta ya je yau mana kwashe kwashe da yaye yaye ya kawo mana ki kin zo kina ta faman kwankwalen kwankwalen kayan kallo mafarin ki zo ki bata mana su ki lalata ko ki cuce shi dan shi za ki cuta tashi ki tafi ki bani gudu ko ba ki fita ba ko dan kin ganna haka kina ce min ya karfin jikin dauka ke ba zan iya wani abu ba